Assalamu alaikum barkam da sake kasancewa a wannan channel ɗin namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sabbin zuwa ne a wannan tasha mu. Kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Har yanzu dai muna nan akan littafin da muke karanta muku mai suna. Ga irin ta nan Kashi na 47 littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbali inda za ku kasance tare da ni Saminu Suleiman. Sai kuma ni Faridan Abba da nake karanta muku. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne inda muke baku labarin. kuma duk wanda ya tona asirin wani shi ma sai Allah ya tona masa yanzu ni tsoro na Allah da annabi kada maganar ta fita jama'ar gari su dinga yi mana wani irin kallo tana kuka take maganar gaba ɗaya na ji zuciyata ta karye zafafan hawaye suka fara zubo min na ce gwaggon insha Allah hakan ba za ta kasance ba idan kuwa maganar ta fita to zan tattara kayana na gudu gurin mahaifiyata. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. take yi sosai tana kallo na haɗe da girgiza kanta. Kaina na sun sunkuyar ƙasa ina shakar hanci tare da jin tsananin tausayinta a cikin raina. Gwaggo ba kuwa kika yi ne na fito domin ɗiban ruwa na ji magana a ɗakin ki. Maganar Ummatu ce ta da Maganar Ummatu ce ta dawo da mu nutsuwar mu tana tsaye a bakin ƙofar ɗakin hannunta riƙe da labule. Idan muka haɗa ta ce a ashe Sa'ida ce, na gaishe da ita ta amsa fuska a sake tana tambaya ta mai gidana. Gwaggo ta ce Ummatu na mai gida kuma kike tambayar ta bayan ya sake ta. Da sauri ta ce Gwaggo ban gane maganar ki ba. Ta ce ina nufin Alhaji Nura ya saki Sa'ida saki uku. Da sauri ta ce subhanallahi Sa'ida garin ya haka ta faru me kika yi masa? Gwaggo a ɗan Hasala ta ce Rabi har kin manta ashe kalanta ta jikinta duk ya sanyi. Gwaggo ta ci gaba da cewa kowane namiji dai yana kulafacin wannan abu budurci. To da Alhaji Nura ya tabbatar da cewa Sa'ida ba ta da shi shine yanke shawarar sakinta. Ummatu shiru ta jikinta ke ke la'asar ta ce to amma me yasa tun farko bai magana ba sai da ta yi watanni a gidansa. Ko anya wannan ce matsalar? Girgiza kanta ta ce Rabi wannan ce matsalar ko kinki ko kin so sai matsala ta biyu ashe Khalid. Duk jan kunnensa da na yi a kan kada ya je gidan mutumin nan sai da ya je saboda tsabar wuce gona da irin nasa har ƙuryar ɗaki ya shiga. tu gaban tana faɗuwa ta ce gwaggo a yaushe kara ɗin ya je gidan bayan yau satinsa uku da tafiya. Gwaggo ta ce a ranar da zai tafi ya je gidan da safe kuma Alhaji Nuran ya ritsa da shi a ɗakin baccinsa. Rabi wannan wace irin masifa ce yaron nan yake so ya jawo mana. Ummatu ta ji wata azababbiyar ƙwalla ta cika mata idanunta. Wace irin masifa ce wannan, wani irin kulafici da kwaɗayi yaron yake yi a kan wadda ba ta dace da shi ba. A ranar da gogo take yi masa faɗa a kan kada ya je gidan ummatu tana jinsu har ta shiga ɗakin ta sanya baki, ashe shi jinsu kawai yake yi da kunne. Ya mai da su shashashe sai da ya je ya ɗauko musu magana. Kai ta kaɗa ta bar gurin ba tare da ta ce komai ba, ta ce duk kauce kacin da zai yi da zaki dole sunan Khalid ya fito a cikin mutuwar auren Sa'ida. Wanda kawu ya dawo ya same ni a gidan bai kawo komai ba a cikin ransa muka gaisa a natsaye shiga gurinsa domin cin abinci da hutawa. Goga bayan ta tabbatar da cewa ta abinci ya huta sai ta fito tsakar gidan tana kwala masa kira. Da sauri ya bude kofar gurin nasu ya fito yana faɗin gwaggo lafiya dai ko Ina Sa'ida ina da fatan ta tafi gidanta. Sa'ida tana nan ai kuma ta dawo kenan saboda saki ukun da mijin nata ya rattaba mata. Kawo wani irin gumi ne ya jika masa riga baki na rawa ce. Gogo me yasa mutumin nan zai yi mana haka? Me yarinyar nan ta yi masa da har zai yanke mata irin wannan hukuncin? Munafuntarsa aka Ibrahim me yasa tun farko baka same shi ka faɗa masa abin da ya faru ba? Gogo ya za a yi na tona wa yarinyar nan asiri? Wani namiji ne kike ganin zai ji wannan al'amari ya yarda da auren? To ai ga irin ta nan an yanka ta tashi domin dai likitar da ta duba ta a washe garin ranar da al'amarin ya faru to ita ce ta tabbatar masa da gaskiyar lamarin bayan haka kuma ashe Khalid a ranar da zai tafi sai da ya je gidan saboda kuma wuce gona da iri irin nasa har uwar ɗaki ya bita a takaice ma sai da mai gidan ya shiga ya same shi Ibrahim ka faɗa min shin Khalid me yake nufi da aikata hakan. Laura Antumurja kuwa duniya sabuwa suka buɗe shafin iskanci iri-iri ita da mutanenta. Hajiya Aziza tuni ta dawo da zuwa gidan domin daga zarar mai gidan ya fita, ƙawarta ta za ta kira ta a waya ta zo su yi ni suna su. Shi yasa kwata-kwata bata damu da lallai sai yayi sex da ita ba saboda tana samun biyan bukata a wurin abokanan shedancinta. A nasa bangaren kuma kullum cikin shi mata albarka yake yana faɗin babu wata 'ya mace da ta cancanta yi rayuwar aure da ita sai ita. Domin ta kowane bangare tana kula da shi kuma tana masa biyayya duk abin da ya nuna baya so. Tana kokarin kiyayewa Kullum ƙoƙarinta ta kwantar masa da hankali saboda haka ta kwantar da hankalinta ba zai sake yi mata kishiya ba, tunda ya fahimci cewa yanzu mata suna su ma suna suka tara. Anti Murja sosai ta ji daɗin kalamansa sai ta ci gaba da yi masa kwance-kwance a zahiri kenan, a ne kuwa Allah ne kaɗai ya san irin ta'asar da take tafkawa. Assalamu alaikum mutanen gidan nan kuwa suna nan, uwa ce ke rangwada sallama a cikin gidan. Gwaggo ta fito daga banɗaki da buta a hannunta ta ce wa alaiki salam uwala ke ce da tsakar rana haka? Uwale ta ce wallahi kuwa daga janguza nake na je na yi siyayya kin san yau ranar kasuwa ce. Gwaggo ta ce ayya uwale kin san za ki je janguza me yasa? Baki shigo kin karɓi sautu na ba ni ma daddawata ta ƙare tuntun nake so a siyo mu. Uwale ta ce ai na ga ba ke kike girkin gidan ba shi yasa ban yi tunanin shigowa na faɗa miki ba. Okwa ta ce a'a wata rana ni nake girki na shi yasa zaki ga bana rabo da kayan miya busassu. Uwa ta ce to ai babu matsala bari na yi sallah na huta sai na raba kayan da na siyo kashi biyu ki ɗau ɗaya na ɗauki ɗaya. Okwa ta ce a ya haka kuma uwale murmushi ta ta ajiye buhun hannunta da faɗin ai kuwa an yi an gama kwakwa ai babu abin da zaki yi ma a guri na na hana ki. Okwa ta ce to na gode uwale Allah ya ƙara zumunci ta amsa da amin. Gwaggo ta miƙa mata butar hannunta ta karba da sauri ta shiga ban ɗakin. ɗakin ta shiga tana tashi na da faɗin lokacin sallar la'asar yayi. Mikewa zaune nan ina murza idona na ɗaga kai na kalli agogon da ke kafe a bangon ɗakin. Kuɗi da minti ashirin da sauri na mike na fita tsakar gidan domin ɗaura alwala. Hada ido muka da ita a lokacin da ta fito daga ban ɗakin fuskata na gyara saboda na san halin matar da sa ido da bin diddigin tsiya. uwa na tsugunnawa ta tana ɗaura alwala tana satar kallon sa Ida da mamakin zuwan ta gidan. Butar ta miƙo min tare da faɗin alwala zaki ɗaura ne karɓa na yi tare da ɗaga mata kai na shiga ban ɗaki na bar barta a wajen. Wale ya ɗakin gwaggo ta nufa tana zancen zuci a maimakon da ta shiga ɗakin ta tayar da sallah sai ta tsaya ta tallafa haɓarta da faɗin gwaggo lafiya kuwa zuwa na gidan nan uku ina ganin sa'ida da farko na ɗauka zuwa ta yi ziyara yau kuma sai na cire wannan tunanin ganin ta ta fito da alamun bacci a idon ta da kayan jikinta irin na zaman gida shin wai me ke faruwa ne. Gwaggo ta kalle ta da faɗin Wale yi sallar tukunna sai mu yi maganar. ya ba da ranta ya so ba ta tayar da sallar tana wasu wasi tsabar son gulma. Ko minti biyar ba ta yi ba har ta idar da sallar ta juyo tana fuskantar gwaggo da faɗin ke nake sauraro. Gwaggo ta ce Wale ai tsayin watanni biyu da suka wuce mijin nata ya sake ta har saki uku. Wale ta zabka salati tana sake tallafa haɓa ta ce akan wani dalili me ta yi masa da zai mata cin mutunci irin haka. Oba ta ce babu wani dalili Uwale, giyar kuɗi ce kawai take sa shi ya sa ya mana wannan wulaƙancin. Uwale ta ce kai amma wannan mutumin an yi ɗan iska yana yawo da kurtun ciki kamar an kifa ƙwarya. Ya sami kyakkyawar yarinya ya son kowa ƙin wanda ya rasa. Amma ya mata wannan wulaƙancin shin yanzu wani mataki kuka ɗauka a kansa? Gwaggo ta ce Uwale kenan wani mataki kuwa za mu ɗauka mun bar shi da Allah Walas ce ai kuwa idan ni yayi wa wannan iskancin ba zan yarda ba sai na bi malamai na dagula masa lamaransa. Ogo ta ce raba da shi kawai da sannu Allah zai nuna masa kuskurensa. Gyaɗa kanta ta yi tare da faɗin, ni kuwa gogo da zaki yarda da na raka ki gurin wani malami a cikin unguwar 'yar kwaɗi. ya yi muku aiki akan wannan wulakancin da ya muku haka kawai ya mayar da yarinya karamar bazawara? Babba na ƙoƙarin yin magana na shigo ɗakin fuska a murtuke na ce uwala ashe baki daina biye biyan malamai ba. Kallo na ce tana hangama baki na ce kin kai matakin shekara sittin a duniya. Wani jin daɗi kike nema a duniya me kike buƙata kuma? Uwala rayuwarki ta ɗauko gangara a matakin shekarun da kike kai. Kamata ya ce kullum kina istighfari domin neman gafarar Allah, amma saboda tsabar san zuciya kina sake miƙe ƙafarki duk inda wani malami ko ɗan tsibbi yake, kin san gurin ki ta yawo da silifas kina asarar kuɗin ki shin me kike so ki zama? Wallahi matuƙar kika mutu baki tuba ba sai kin shiga wuta domin kin saɓa wa Allah da umarninsa. Gaba daga ita har gwaggon jikinsu ya sanyi. Na kalle su da faɗin ni idan domin ni za ku je gurin wani malami to ba na buƙata. Na fi buƙatar ku ɗaga ku sama ku roƙar min Allah ya zaɓa min abin da ya fi alkhairi. Koko ta ce ni dai baki ji na ce komai ba akan maganar ko na ce eh ban ji ba ban ji ta bakin ki ba uwa na ji dama tun da naga tana kallo na na san da magana a bakinta. Ta ce ke ke kin ga Sa'ida da girma na da komai ba za ki tsaya a kaina kina gaya min maganar banza ba. Tun kafin a haife ki na san Allah da ma'aiki kuma aljanna dai babu wanda yake da tabbacin samunta kowa a sashe yake saboda haka wannan wa'azin ya isa haka. Marmashin takaici ne na shiga ɗakin ina faɗin uwale gaskiya ɗaci gare ta shi yasa zaki ga kamar na yi maki rashin kunya. To tun da abin haka ne ke kaɗai zaki yawon malamanki amma kada ki sake zuwa ki jagwagwa ki kyale ta da abin da yake gabanta. Gwaggo ta ce ke ba na son rashin kunya ya isa haka. Uwale na yar dariyar dabara ta ce a'a gwaggo ki kyale ja'ira ta ci gaba da faɗa min magana yadda ranta yake so. Gwaggo ta ce wala ki yi haƙuri don Allah kin san halin ɗan yau ba a iya masa duk abin mutumin da zai yi sai ku su kushe su kawo wasu su ce lallai shi ne daidai. Uwale ta ce to ai shi kenan tunda ba ta so a kai sunanta inda za a taimaka mata sai ta ta zama a gida tana tsotsar tsamiya. Gwaggon murmushi ta yi da faɗin ko kuma ta dinga haɗa kafaɗa da kafaɗa da ni ba. Wala na ƙoƙarin miƙewa ta ce ai kuwa dai ni yanzu tafiya gida zan yi na je na huta bari na kwance buhun na baki kayan miyan. Gwaggo ta ce Wala dole fa na rage miki wani abu ba na so ki kwashe kayan ki ki min gwaninta da su. Wala ta ce ai ni nayi niyya ba roƙa na kika yi ba saboda haka dan Allah dai na wata magana. Gwaggo ta ce to shikenan gode kwarai da gaske. bayan tafiyar uwale na kalle ta tana har a kayan gabanta na cewa wallahi gwaggwa ki tara ki raba kanki da uwale domin ta riga ta yi nisa ta ce sa'ida ashe dai maganar nan bata mutu ba na ce gwaggo magana bata mutu ba dole na faɗa miki gaskiya ta ce amma dai tunda take maganar ta Baki ji na amincewa bukatar ta ba ko girgiza kaina na yi na ce ani ma kawai jin ta nake da kunna mu rabu lafiya amma ni me zai kai ni gurin wani malami bayan ina da rabbin samawati shi kadai zan daga hannu na roke shi ya amsa min na ce alhamdulillah gwagwa na ji daɗin wannan magana ta ki ita kuma uware ubangiji Allah ya sa ta tuba ta gane hanya mai kyau amsa da amin ya Allah uwale kenan sarkin kyauta ki duba ki ga uban kayan miyan da ta bani Na ce ai dama haka ne dan adam tara yake bai cika goma ba ni kaina na shaida kyautar matar kuma tana kaunar ki sai dai wani lokaci ni bana kaunar abotar ku saboda munanan halayyanta. Ta ce haka ne addu'a kawai za mu ci gaba da yi mata akan Allah ya shirye ta ta gane hanya mai kyau. Na ce to Allah ya shirye ta ta amsa da amin ya Allah. To haka rayuwa ta ci gaba da tafiya yau daɗi gobe babu na kammala idda na samu nutsuwa alhamdulillah kuma gurin aiki na sun karɓi uzuri na babu abin da zan ce da ƙawata Hauwa sai dai addu'a domin ta taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwata. Ranar Asabar da safe na samu kawu da maganar komawa ta aiki. Jim yayi na 'yan mintuna kafin ya ce, Ba shi kenan Sa'ida ban ki maganar ki ba amma ki bari na samu babanki Alhaji Shamsu mu tattauna maganar. Na ce to shikenan kawu ina sauraro ya ce insha Allahu zan kira sa a waya duk hukuncin da ya yanke a kan ki, sai ki haƙuri kin ji ko? A sanye na ce to kawu, mikewa ne babu kuzari a jikina ne masa sallama na fita daga gurin. Kwana biyu da faruwar haka ya same ni a ɗakin gwaggo ina yanke farce na muka gaisa a nutse ya ce Sa'ida mun tattauna magana da Alhaji Shamsu ya ce ki yi haƙuri. Akwai tunanin da yake akan ki sannan ya ce yana son ganin ki gobe ki je gida ki same shi za ku tattauna wata magana. A sanye na ce to shikenan kawo insha Allah gobe da wuri zan shirya na tafi. Ya ce to babu laifi Allah ya sa alkhairi ne na amsa da amin ya Allah. Har muka gama magana kawu ya bar gurin gwaggo bata ce uffan ba kaɗin lawaninta kawai take. you Murya uwala muka ji tana sallama tsaki na ja a zuciya na ce Allah ya sa alkhairi ne ya kawo ta. Gwaggo ta gyara mata gurin zama a kusa da ita ta zauna suna gaisawa. A natsa na gaishe ta na ɗauki wayata ina dubawa ta kalle ni tana murmushi da faɗin sa'ida gurin ki na zofa. Kallanta na da mamaki a tare da ni ta ci gaba da cewa wani babban kamu na miki namijin aure alhajin birni ne mutumin mai kuɗin gaske ne shine yake neman yar dumadumar mace wacce bata taɓa haihuwa ba kyakkyawa mai cika da kwarjini irin naki sai kawai kika faɗo min a rai. Na garzayo domin na shaida miki halin da ake ciki sa'ida kika auri mutumin nan kin huta takaicin duniya kuɗi ne da shi dan a yanda nake jin labari ma ashe shine shugaban babbar kasuwar nan ta kwari kowane ɗan kasuwa a bayansa yake. Gwagwa cike da farin ciki ta ce ikon Allah uwali haƙiƙa na ji daɗin wannan labari Dama Hausawa suna cewa wani hanin ga Allah baiwa ne. Na dinga kallon su ina gyaɗa kaina kafin na ce uwale ta nan kuma kika bullo sakin baki tai tana kallo na na ce to bari ku ji. Komai kwaɗayinku ba zan yi auren dalili ba saboda haka ki je ki nemo masa wata amma ba sa ida ba. Jiki ya sanya ya uwale ta kalli gwaggo da faɗin kin ga yarinyar nan tana nema ta yi mana bukulu ko? Gwaggo ta ajiye makaɗin hannunta rai a ɓaci take kallo na ta ce. Yanzu Sa'ida a zo miki da irin wannan alkhairin ki mayar da shi sharri wai me yake damun ki ne? Murya na rawa na cewa ga kada ki sake ki sa maganar uwala a ranki za fuskanci bacin rai mai tsanani. Na faɗa miki ni ba neman kai nake da kaina ba. Insha Allah wa Allah zai fito min da mijin da ya dace da rayuwata amma ni ba zan yi auren dalili ba. Ɗakin ya shiru bayan na gama magana ta Uwala a sanye ta ce to ai shikenan Sa'ida tunda kina mana bakin cikin zuwa Hajji da Umara sai ki zauna ki ci gaba da tsotsar tsamiya. Na ce har da leman tsami zan tsotsa ba zan yi auren dalilin ba. Gogo ta ce kin ga Uwale idan Allah ya so za mu sauke farali komin bakin ciki da hasadar mai hasada sai mun sauke farali. Ki ci gaba da bincikawa a cikin 'ya'yan 'yan uwa da dangi. Insha Allahu za a sami wadda ta yi masa. Uwa ta ce ai yanzu zan baza ma sha Allah ba zan koma gida ba sai an dace. Mikewa ta yi tana gyara yafan mayafinta. Hanya ta kama ta fita gwaggo na yi mata fatan alkhairi. Gwaggo kwana ta yi bata kula ni ba ko na yi mata magana da ƙyar take amsa min jefi jefi za ta saki magana wacce idan na yi nazari a kanta sai na gane da ni take. Murmushi kawai nake cikin zuciyata nake faɗin masu irin halin gwaggo ba za su taɓa zama da kishiya ba idan kuwa sun yarda zauna da kishiya za ta sha bakar wuya gwaggwar wata irin mata ce mai wani irin bauɗaɗɗen hali da sauri na shirya ne mata sallama ta dakatar da ni wata leda biba ta miƙo min da faɗin ki kawa mahaifiyar take leda na karɓa da faɗin gwaggwa menene a ciki ta ce ke dai ki kai mata miya na ki na tambaya leda na bude ina duba na ga busassun kayan miya masu yawan gaske murmushi kawai ne na ce to ni na tafi sai na dawo ta ce Allah ya kiyaye hanya Ina fita bakin titi a da sahun Salim ta ci burki a gabana, ɗauke kaina nan ina sake tamke fuska ta ya leƙo da kansa da faɗin anti sa'ida ina zuwa haka. Ba tare da na kalle shi ba na ce hoto na nufa, murmushi ya cike da kulawa ya ce ai kuwa za ki jima baki samu babur ba, domin a daidaita wannan lokacin mun fi ɗaukar 'yan kasuwar kwari da bakin asibiti. Amma tun da Allah ya haɗa mu kawai ki shigo na kai ki. Tun abin da ya ce ya sa na shiga babur ɗin ba tare da na yi masa musu ba, Jan babur ɗin yayi da sauri muka bar gurin. Sai da muka yi nisa sosai kira ya shigo wayarsa jin ya ambaci sunan Khalid a maganarsa ya sa gaba na faduwa. Shiru ina sauraron maganar tasu ya ce oke to ni yanzu ina kan hanya amma idan na samu nutsuwa zan kira ka mu tattauna wata magana. Daga can bangaren Khalid ya ce oke to shikenan nima ai na kusa shigowa garin domin nayi muku sallama za mu tafi Amerika wasan Salim cike da jin daɗi da farin ciki ya ce kai amma na yi murna da farin ciki aboki na Allah ya ƙara ɗaukaka ya sa ka zama zakaran gwajin dafi Allah ya sa ka ciyo mana kofi. Kali ya ce amin aboki na na gode sosai sai na ji ka. Salim ya ce babu damuwa zan kira ka idan na samu nutsuwa. Salama suka yi da juna kowa ya kashe wayar wayarsa jikina ne na ɗan fahimci wasu maganganu nasu Tamiro ya kalle ni da murmushi a fuskarsa ya ce Anta Sa'ida kin ji kali zai zo sallama ko? Kullum yana sake samun nasara akan harkokinsa don Allah ku taya shi da addu'a. Hmm, kawai na iya cewa na kautar da kaina ina kallon hanya. To shi ma Salim ɗin ganin babu fuska sai ya ja bakinsa ya rufe ya ci gaba da abin da yake gabansa. Lokacin da na shiga ɗakin su biyu na same su zaune ga dukkan alamu muhimmiyar magana suke tattaunawa. A nutse na zauna a ƙasan kafet tare da risinar da kaina ƙasa na ce Alhaji barka da safiya. Cike da nuna kula ya amsa da barka dai Sa'ida kin ƙaraso? Na ce eh wallahi kallonsa na yi kansa a sunku yana kallon ƙasan kafet na ce ya amini, ina kwana babu yabo ba fallasa ya amsa mu. Ɗakin ya shiru na 'yan mintuna Alhaji ya gyara murya tare da kallona, jikina ya sanyi na sunkuyar da kaina ƙasa ina addu'a akan Allah ya sa alkhairi ne. Sa'ida na ji uzurinki a bakin kawu Na ji ki a bakin kawun ki Ibrahim inda yake faɗa min cewa kina so ki koma gurin aiki haka ne ko? A sanyaye na ce, eh haka ne Alhaji don tuntuni komai ya kammala gurin aikin na sun karɓi uzurina. Sun ce babu damuwa zan iya koma bakin aiki. Ya ce, to shi kenan Sa'ida amma ban tara hanzarinki ba. Ina neman wata alfarma a ki ina fatan zan samu. To anan za mu tsaya a cikin wannan labari namu mai suna ga irin ta nan wanda Mita Umar Abale ta rubuta. Ni ce taku a kullum Faridan Abba. Sai kuma ni Saminu Suleiman wanda ake kira da samin Algaita nake mana fatan makwana lafiya. Kada ku manta ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Muna kuma ƙara sanar da ku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci.